ku taimake ke ke ki tsaya fa yanzu na za ka mana kuɗin ki shine za ki fece ki gudu tsaya zan harbe ki fa ki fa tsaya fa dan Allah ku yi haƙuri dan Allah roƙonku ba nake yi kai malam bello na'am ya kana cikin mu kana yin mu za ka ci amanan mu wallahi kaji na rantse maka ban san yadda aka yan sanda suka san da bibiya ta suke yi sun san gidana sun san iyalina da wani taku nawa fa ni ban sani ba yan sanda suna sani ku yi haƙuri malam bello na'am ka san duk wata dokar mu na sani dole kashe ka zami wallahi na rantse da Allah babba na moga wallahi kiyama zan aika ka ya isa kanin babba assalamu alaikum jama'a sunana mansur s suleiman abbo mai daji a cikin shirin fim din operation zaki assalamu alaikum jama'a suna murtala abdulhamid wanda kuka fi sani da buloko babba jandire a cikin shirin fim din operation zaki haka zalika sunana musa kalla na fito a sunan Malam Bello a cikin shirin fim ɗin Operation Zaki. Ku kasance tare da mu a gidan talabijin na Adam A. Zango a YouTube. Assalamu alaikum jama'a. Ha suna na Adam A. Zango. Zakin nan sanda a cikin shirin Operation Zaki. ni mai garkuwa da mutane ne kuma ni undercover police officer ne don haka za ku sha kallo abinda za ku yi kawai shine ku yi subscribing ku danna ƙararrawar sanarwa a duk lokacin da muka kawo muku sabon episode za ku tabbatar da cewa ya shigo kuma za ku kalla a lokacin da kuke so don haka ku kasance da mu kowane sati a cikin youtube channel dina mai suna adam a zango youtube channel please